mala yake wa nu'minu bi annahu kuma muna yin imani cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir muna yin imani cewa laisa kamithlihi shay'un babu wani abu tamkar Allah babu wani abu tamkar shi wa huwa as-sami'u kuma shi ne mai ji al-basir kuma shi ne mai gani wannan aya babban ka'ida ce daga cikin ka'idojin da ake amfani da su wajen fahimtar sunayen Allah da sifofinsa saboda kamar da muka yi bayani a baya da suna wal jama'a muna tabbatar ma Allah sunayensa da sifofinsa kamar da suka zo a cikin naskokin alkur'ani da suna ko haka bari. ba ma kore su mu babu ba ma kuma canza ma'anoninsu. haka ne kuma ba ma kwatanta su da sifofin halittunka kuma ba ma kamanta su da sifofin halittunka kun gane ko wanda shine za mu gada cikin da yawa daga cikin littattafan ahli sunna wal jama'a suna cewa nu'minu bi asma'illahi wa sifatihi eh, min duni ta'til at-ta'til shine a kore su a ce babu wala at-tahrif ta'rif shine a karkata da ma'anonin su a canza ma'anonin su wala tanfid aw tashbih ba ma kwatanta su ko kuma mu kamanta da sifofin halittunsa to wannan ka'ida shi ne babban dalili akan haka wannan aya ita ce babban dalili akan haka Allah kuma yana cewa laisa ka mislihi shay'un babu wani abu tamkan Allah babu wani abu da ke kama da shi saboda haka ayar raddi ce ga waɗanda suke kwatanta sifofin Allah da sifofin halittunsa ina baka mu gane sa'annan kuma ayar raddi ce ga waɗanda suke kore sifofin Allah gaba ɗaya saboda bayan Allah ya tabbatar da cewa babu wani abu kamar shi sai ya sake tabbatar ma kansa da sifofin sai ce wa huwa sami na fata mu gane bayan ce bai saka shi ya dan karka tunani to tun da an ce babu wani abu kamar shi karka tunani kenan babu a'a sai ce wa huwa ul basir ne mai ji kuma shi ne mai gani kenan sifofin suna nan amma dai ba za mu kwatanta su ba da sifofin halitta ina fata kwanta fahimta sa'annan kuma yace wa huwa sami ne mai ji السميع ne daga cikin sunayen Allah sunaye yana daga cikin sunayen Allah al-sami haka nan kuma daga cikin shi ne ji ne Allah wata wataala yana ji kamar da ya dace da girman sa da daukakan sa al-sami a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anoni daban-daban kun ce yana zuwa da manufofi daban-daban da farko malaman malamai suna kasa al-sami gida biyu suna cewa akwai sam'ul ijaba sannan kuma akwai sam'ul idrak na ake nufi da samun ijar ma'ana jin Allah wanda yake nuna amsa wansa ga addu'o'i wani lokaci Allah zai ce shi ne mai ji imana shi ne mai amsa addu'a ina fata mun gane misali kamar da zuwa cikin sautin Ibrahim Allah kuma ta mu labarin addu'o'i da Annabi Ibrahim ya yi a cikin sautin Ibrahim yake cewa wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam yace ka tuna lokacin da annabi ibrahim yake cewa rabbi ja'al hadha al-balada aminan ya kai ubangiji ka sanya wannan gari wani gari garin makka ka sanya wannan gari ya zama to gari amintacce sai yace wa junubuni wa baniya an na'budu al-asnam ka nisantar da ni da ni da yarana daga mubauta wa gumaka yace rabbi innahunna adlalna kathiran min nas har zuwa san da yazo yace yace alhamdulillahi alladhi wahabani ala al-kibari isma'il وإسحاق فيتمت إن ربي لسميع الدعاء وليس من هذا المسائل يتي إن ربي لسميع الدعاء للي أبنجد لنا ميدين الدعاء أي لأمسى الدعاء أنا فأتا مغاني سوى ربك ولم يتابع تفسير موكا مولي أكاداش وانا أعظم في إنه مجيب الدعاء وليس من هذا سميع الدعاء سوى ربك وانا تلك سمع الإجابة ألا ينا جيد مانا ينا أمسى الدعاء أنا فأتا مغاني sannan kuma akwai sane da ma'ana samun idra ma'ana yana ji yana jin duk maganganun da ake yi yana jin sautuka wannan shine samun idra fata muka da yana ji yana jin maganganu da sautuka wannan kuma shi ma yana zuwa da manufofi guda uku a cikin alkur'ani wani lokaci Allah yana sanar da bayinsa yana ji maganganunsu domin ya tsoratar da su su san cewa yana jin abin da kuke faɗa saboda aka so kula da maganganun su misali Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani yana cewa laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha fakirun wa nahnu aghniya yake hakika Allah ya ji maganan waɗanda suka ce inna Allah fakir Allah fakiri ne ma'ana Allah talaka ne eh, wa nahnu aghniya kuma mu ne mu ne masu wadata wannan maganganun kuwa maganganun yahudawa ne suna suka wannan magana Allah ya ce hakika Allah ya ji magana su domin mai dan ya kuma da su su san cewa ya kamata su yi tuba daga daga wannan magana sai ya ce a karshen aya sai ta me yace sanat tubu ma qalu za mu rubuta abin da suka fada wa qatluhum al-anbiya bi ghairi haqq haka kuma kashe annabawa da suke yi ba tare da gaskiya ba wa naqulu lahum kuma mu ce musu a ranar kan jama'a nan dubu azabul hari. dan da na azabul wuta haramci ne da ya ce yana jin maganar su imana yana yana tsoratar da su ne su kula da maganganun su ina fata mun gane sa'annan kuma wani lokaci Allah yana sanar da bayinsa yana jin maganganun su domin ya karfafa su ina fata mun gane domin ya zama karfin guya guwa gare su Misali wannan shine sanda Allah subhanahu wata ya turo annabi Musa da annabi Harun zuwa ga Fir'auna sai ya ce musu la takhafa kada ku tsoro innani ma'akuma ina tare da ku asma'u wa ara ina ji ina gani kaga da ce wasu ina ji ana mana kada ku tsoro ina gani ina ji duk abubuwan da za su gudana ba kanin ku da fir'auna kuma haka ba za su iya fitar da ku ba ina fata mun gane saboda annan yana sanar da su yana ji ne domin ne domin ya karfafa su sa'an kuma wani lokaci Allah yana sanar da bayinsa yana ji domin ya nuna masu cewa jinka ya bambanta daga jinsu jin Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwaci komai da kowa a ko'ina a kowane lokaci misali wannan shine a cikin fatul mujadala Allah yake qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma التي قد سمع الله قولا التي تجاهلك في زوجها يعني حقيقة الله يا مغنى وضع وانسان إذا ما عشان تكي تكي تكي جاية لكي تكي مثل لكي غمد وجودك وصلت في إلى يعني الله وما سنع ميك فكرة الله حتى والله يسمع تحورهما ألا ينادي محاوركم أنا ألا ينادي حبيبك كي تتصونا ولا وانا ما كنت mana aisha da aka saukar da wannan ayat take cewa alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu as-samawati wal ard yake godiya ya tabbata da Allah wanda jinsa ya yalwaci sammai da kasa yake cewa ni fa na kasance a gefen daki ina kusa da su a inda manzala yake magana da wannan matan amma kuma duk da haka ba na jin dukkan maganganun su sai ga kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai sabi samawa yana jin maganganun su har kuma ya saukar da aya game da haka kawai Allah yana sanar da mu yana ji ne don mu san cewa jinsa ya yalwaci komai da kowa a kowane lokaci a ko'ina ina fata mun gane wanda ne a sani Allah mai ji ne jin yana jin kamar da ya dace da girman sa da daukakan sa sannan kuma Allah yake wa huwa samiu al-basir shine kuma mai gani haka nan kuma gani Allah al-basir a cikin alqur'ani wani lokaci yana zuwa mana al-basir mana basarul ruya mana Allah yana gani yana kallo haka na kuma albasir yana zuwa kuma na basarul mana Allah yana sane da abubuwan da muke aikatawa ina fata mu gani kan da lokacin misali da makaranta Allah ce wallahu basirul bil ibad Allah yana ganin bayinsa ma'anan basir bil ibad bil ibad anan shine Allah yana sane da bayinsa gaba ɗaya wannan shine ma'anar albasar nan duk sanda aka ce albasir aka zo da ba a gaba abin da ya zo a gaban shi wannan basarul ne na'am الإحسان هو ما يقول له مقالد السماوات والأرض له مقالد السماوات والأرض ألا شيء يتبع مقالد إذا أكثر شيء مقالد وطمع لما تفسير سنة فسرى شيء دا مقاتل فقد أكا فسرى شيء إذا ما تقول له مقالد السماوات والأرض ألا شيء يتبع مقالد سمي دا كتا مقاتل وطمع لما تفسير سنة فسرى شيء دا خزائي saboda ta fasara sai ya zama to lahu maqalibus samawati wal ard ai Allah shi yake da tsakoti sammai da kasa ina fata mu gani kowanne za su hau kan aya abinda aya take kokarin nuna mana shine Allah shi yake da tsakoti mulkin sammai da kasa shi yasa yace yabsutu rizqa liman yasha yana shimfira arziki ga wanda ya so wa yakudir haka kuma yana kuntatawa wanda ya so da muka ce Allah yana shimfidawa yana shimfida arziki ga wanda ya so kuma yana kuntatawa ga wanda ya so ba ana nufin yana yin haka ne bisa ga gani dama a'a abin da ake nufi yana yin haka ne bisa ga hikimansa saboda son Allah yana tare da hikimansa ina fata mun gane sai sa Allah subhanahu wataala cikin alƙur'ani yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai ce ne inna Allah kana aliman hakima ma'ana son Allah yana tare da hikimansa ba wai kawai bisa gani zama yake yi ba saboda da Allah yana shimfida arziki ga wanda ya so kuma yana kawai wanda ya so bisa ga iliminsa da hikimansa gane ko wani idan Allah ya yi ya arziki hakan yana iya zaman sanadiyan zuwansa kusa zuwa ga Allah hakan na iya zaman sanadiyan wato ka same shi yana son alkhairi yana ba da zarka yana yin sadaka yana yin duk wani aikin alheri da dukiyarsa amma kuma idan Allah ya masa talauci haka kuma zai yi nisantar da shi daga Allah haka na kuma akwai wanda talauci shi ne ya dace da shi idan yana cikin talauci a lokacin da za ka same shi kullum yana zuwa masallaci kullum yana azumi litini da alhamis kullum ya ga shi cikin nasuwa amma kuma da zarar Allah ya yi wata masa kuma sai ya tafi layi ko ba haka bane muna samun irin wannan da yawa saboda wani lokaci arziki sai ya zama to ibtilai ga mutum haka na kuma shi ma talauci yana iya zama ibtilai ga mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yace man faqru akhshahu alaikum yace ba talauci bane nake ji maku tsoro ne akhsha an tufsa alaikum ad-dunya amma kuma ina ji maku tsoro a bude maku duniya mana Allah ya yalwata maku duniya eh, sai yake ne yace fatatana fasuha kama tana fasaha man qablakum sai ku yi gasa a kanta kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka yi gasa a kanta Ya yace fatun nikakun kama ahlakatun sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da ku saboda haka aiki tana iya zamanto sanadin halakar mutum haka da kuma talauci na iya zamanto halakar mutum sanadin halakar mutum ne ala kulli hal Allah yana yi ne bisa ga iliminsa da hikimarsa Ana fata mu gane sai yasa yace innahu bi kulli shay'in alim lalle Allah yana sane da dukkan komai sa'annan kuma sai ce wa nu'minu haka na kuma muna yin imani da annahu cewa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a cikin kasa illa ala Allah rizqa amma sai arzikinta ka yana ga Allah ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a cikin kasa dabba ana abu da ake nufi shine kullu ma yadubbu ala al ard duk wani rai ne tafiya a bayan kasa saboda haka ta hada da mutum da dabbobi da muka sani duka arziki arzikin mu yana ga hannun Allah Allah yana sane da kowa kuma ya kaddara arzikin kowa babu wani rai da zai bar nan duniya a baki ya gama cin arzikin da Allah ya rubuta maka idan kai baka san inda arzikin ka yake ba arzikin ka ya san inda kake ina fata mun gane sai Allah ya ce wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ya san mustaqarraha ai ya san inda wurin da take tabbata wurin da kowane dabba take tabbata wa mustawda'aha haka ne kuma ya san inda aka ajiye ta inda aka yi ajiyar ta kullum fi kitabin mubin duk wannan yana cikin littafi bayyananne littafi ana ana nufin lafin mahfuz ina fata mun gane Allah ya san ya la mustaqarraha ya san inda take tabbata wasu malamai ta suka ta mulaki nufin shine uwa ma'ana haifar mace eh, nan da mutum duk wani abun haihuwa yake tabbata kafin ya fito zuwa da duniya eh, wa musau da'aha kuma wurin da aka yi masa ajiya ma'ana uba wasu malamai kuma suka ce mustakarraha ana nufin gidan lahira saboda Allah sun faɗa yana cewa cikin alkur'ani yace wa innal akhirata hiya darul qarar lallai gidan lahira shine gidan gidan da yake da tabbata saboda sai kuma ai gidanta a lahira sawawa ita aljanna ko kuma a cikin wuta Allah ya yi wa mustawda'aha kuma ana nufin nan duniya mana Allah ya bar mu a nan duniya ne kamar ajiya kasan kuma idan idan kai ajiya wurin mutum duk sanda ka dama zaka je ka dauka ko ba haka bane sai ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi rasuwa me yake cewa yake yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta Allah shi yake da abin da ya dauka kuma shi yake da abin da yake bayarwa wanda shine ya lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullum fi kitabin mubin da da ayar da muka karanta a baya da wannan aya duka suna suna nuna mana wato Allah shine al-ali Allah shine masani saninsa ya ya ya game kowa da komai a kowane lokaci a ko'ina sannan kuma Allah shine ar-razzaq Allah shine mai azartawa yana tare da kowa kuma arzikin komai yana hannunsa ina fata mu gani na'am sai ce wa nu'minu hakanan kuma muna yin imani bi annahu cewa indahu mafatihul ghaib muna yin imani cewa a wurinsa indahu a sa, ai a wurin Allah mafatihul ghaib akwai mafudan gaibi la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san su a fatihi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da yake cikin tudu da kuma abin da yake cikin ruwa وما تسقط من ورقة illa يعلمها haka na kuma babu wani ganye wanda zai fadi a fashe Allah ya san da ita wala habbatin fi zulmatil ard haka kuma babu wata kwaya a cikin duhun kasa wala ratbin haka kuma wani abu ganye wala yabitin ko kuma wani abu busashe illa sai kitan a fashe suna cikin littafi bayyananne wannan aya tana magana ne akan ilimin gaibi a wancan karatun na akwai da muka karanta muka yi magana kan ilmin gaibi ne sai zan yi bayani da muka zo nan gaba da wannan aya da ayar da ke gabanta duk suna magana na akan ilmin gaibi kawai bari mu karanta ayar ta gaba kuma mana ce, wa nu'minu bi annam haka na kuma muna yin imani bi annallahu Allah cewa Allah inda mu a wurin sa ilmun sa'a akwai ilmin lokaci mana lokacin tashin kiyama wa yunzilu ghaib kuma shi yake saukar da ruwa wa ya'lamu ma fil arham haka nan kuma ya san abin da ke cikin mahaifanni wa ma tadri nafsun ma za ta ci gada babu babu wata rai wanda ta san abin da za ta samu gobe ko abin da za ta aikata wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamu haka kuma babu wata rai da ta san a wata kasa za ta mutu inna allaha alimun qabil lalle allah shine masani qabil da cewa malam ya kawo wannan aya ta biyu ne saboda wannan aya tana fassara aya da ta gabata da Allah kuma wata na yace a aya ta farko inda mu mafatihul zai a wurin sa mabudan ghaib shike mafatihul ghaib kamar da manzo Allah ya fassara su su ne wadannan abubuwa guda biyar da aka ambata a aya ta gaba manzo Allah ya ce mafatihul ghaib khamsa la ya'lamuha illa hu mabudan ghaibi guda biyar ne babu wanda ya san su a fati Allah sai ya karanta wannan aya tabbacin sautu lukman inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah a wurin sa ilimin sa'a yake wato ilimin lokacin tashin kiyama babu wanda ya san ilimin tashin kiyama a face Allah subhanahu wa ta'ala hatta mun za Allah bai sani ba shi yasa a cikin hadisin Jibril da Jibril ya tambaye shi masa sa'a ne manzo Allah yake yake yake mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'i yake wanda aka yi ma tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba ma'ana da ni da kai duk mun san cewa babu wanda ya san lokacin sa'a a bakin Allah subhanahu wataala wani shi ma'ana mal mas'ul anha bi alamin as-sa'i na fata mu gani. sai yace wa yunzilul ghaib kuma shi ne yake saukar da ruwa mun ga da wannan magana da kyau da yace ya san lokacin da ruwa yake sauka ba ko haka wani yace wa yunzilul ghaib shi yake saukar da ruwa domin da mu san cewa masu ah, science da yake da suke hasashe za a yi ruwan gobe a wuri kaza wani ne wani ne ba ilimin zai bane gare su saboda ne hasashe suke sannan kuma suna amfani ne da abubuwan da suka bayyana a bisa ga zahiri abu wato yanayin jirgin da suke zubawa. sai jirgin da yake kunshe da ruwa sai sai ruwa zai sauka gobe kuma amma kuma duk da haka so nawa jirgin da yana taruwa amma kuma ba ruwa ba kuma wata bane sa'annan kuma ba su san iyakar ruwan da za a yi ba ko ba ka bane ko su iya iyakar wanda za su yi da ba su sani ba sa'an nan kuma hatta ruwan hasashen da suke yi hasashe ne na kusa-kusa cikin awa 24 ko kuma awa 48 amma babu wani na'urar da zai iya ga mana ruwan da za a yi a shekara mai zuwa yanzu babu na'urar da zai yi wannan bayani saboda ke Allah ta da ya sani ke sa Allah ke wani na nazirin gai shi yake saukar da ruwa mana shi ya san iyakar ruwan da zai saukar shi kuma ya san a lokacin da zai saukar da ruwa ina fata mu gane sai sai wa alam ma fi al'am kuma shi ya san abin da ke cikin mahaifanni abin da ke cikin mahaifanni ma'ana cikakken ilimi akan abin da ke cikin mahaifar mace yanzu saboda ci gaba a ilimi ana iya gane mace tana dauke da ciki namiji ko na mace amma kuma ba za a iya gane wannan haihuwa idan ya zo duniya fari zai zama ko kuma fari zai zama ba wanda ya sani gajeren ya zama ko kuma yana da sai ba sani ba ramin ne ne ko kuma ya zama mutum mai kiba ba wanda zai iya faɗa mana wannan sannan kuma idan ya zo duniya ma wani irin aiki ne zai aikata babu wanda ya sani sai Allah ko ka Allah shi ke da hakika ne abin da yake cikin mahaifar mace sannan ya ce wa ma tabi nafsu ma ba ta ci wala babu wata rai da ta san abu da ta da gobe wa ma tabi nafsu bi ayi alkamu haka kuma babu wata rai da ta san in za ta mutu waɗannan abubuwa guda biyar su ne mafatihul ghaib al-khamsa su ne mabudan gaibu guda biyar wanda babu ba wanda ya san su a fati Allah su ne kuma malamai suke kira al-ghaib al-mutlaq malamai suna kasa gaibu gida biyu akwai ghaibul mutlaq gaibu wanda babu wanda ya san ta a fati Allah su ne waɗannan guda biyar sannan kuma akwai ghaibul nisbi da aka ce ghaibul nisbi shine gaibu wanda wadansu su san shi wadansu ba su san shi ba shi da ma'anar nisbi ma'ana ya dangaci mutum wani yana iya sani shi wani zai yi san shi ba wala Allah kuma mamaki wannan ba misali abu ne mai misali Allah في فرع المران إيه؟ مثل ذلك من أنباء الغيب نوريه إليك إيه؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يقتسمون مثل ذلك من أنباء الغيب وما نهلك إلا أبار الغيب nufihi lak wanda muke wahayi zuwa gare ta yake wa ma kunta ladaihim ka kasance a wurin su ba idin kuna aslamahum a lokacin da suke jefar da alkalman su eh, ayyuhum suna kuya kuriya ake a lokacin ayyuhum yaksul maryam wane daga cikin su zai karbi maryam nana maryama eh, yi masa reno eh, wa ma kunta ladaihim na yastafin haka kuma ka nan a lokacin da suke ta hukuma kaga wannan abun da ya faru sanda imran da masu suka haifi na maryam suka zo da ita masallaci ana neman wa zai tambaye ne ta. wannan abun sifan abu ne ga waɗanda suke ga waɗanda suka halarci abun kaga ba ilimin gaibi bane tunda abun a gaban su ya faru amma kuma Allah ya kira shi gaibi ga manzon Allah ma'ana dangane da manzon Allah da mu ilimin gaibi ne saboda ba ma wuri a lokaci kuma ba yadda za a yi mu sani in ba Allah ya wahayi ta zuwa gaibi ba saboda ka sai mu gaibi ne Muhammad معناها بنسبة محمد وأمته غير نعم أنا مغانا Amma kuma dangane da waɗanda suke na a lokacin da abin ya faru ilmu shahada ne a gaban da abin ya faru ko haka bane ko ga irin wannan shine zaibul nisbi wasu suna iya sanin shi wasu ba su sai shi ba mutum na iya sanin shi idan ya samu asbab na sanin shi wanda kuma asbab na sanin shi bai bayyana gare shi ba ba zai san shi ba yanzu muna nan inda ka tafi waya ka kira wanda yake a dankulo ka ce me ke faruwa a masjid darin ulum zai ce maka bantari ba ko ba kawa? saboda haka abin da ke faruwa a nan gare mu ilmin shahada amma kuma ga wanda yake a dankulo ko kuma wanda yake bara ilmin gai bai san shi ba ina fata mun gane to ka irin wannan shine gaibu nisbi haka na kuma abin da ke faruwa misali misali a sama ta farko malaiku suna tattaunawa akan abubuwan da za su faru a nan duniya da su malaikun ilmu shahada amma kuma gare mu sai gurbe ne ina fata mu gane wannan shine wannan shine ake ake nufi gaibul nisbi saboda haka malamai suna kasa gaibul gaibul mutlaq da kuma gaibul nisbi gaibul mutlaq babu wanda ya san su a face Allah saboda nan guda biyar sannan kuma akwai gaibul nisbi wanda wasu na iya sanin su wasu ba su ba sai yasa da Allah yake wa indahu mafatihul ghaib لا يعلمها إلا هو وأن غير المطلق فيأتي ويعلم ما في البر والبحر ya san abin da yake cikin tudu da kuma abin da yake cikin ruwa kaga idan ka tambaye ni me yake ne ne a cikin tekun Atlantic yanzu nan ban sani ba amma kuma turawa suna shiga kuma suna ganin kifaye da kuma abubuwan da suke ciki gare su sai zama ilmu shahada gare mu anan sai zama ilmu zai ina fata muka sauraka da yake wa yalo masu bal wal ban ai wannan yana nuna mana akwai bin nisbi kenan akwai wani abu wanda zai iya zaman gab ga wasu kuma ya zama to ilmin shahada ga wasu amma kuma min haisu jumla ya alau ma fil bar wal bahr ma'ana ya sa abin da yake cikin tudu da kasa a tattare ga baki daya sai ya zama to gab mutlak da ba wanda yake ya ga maka ga iya adadin dabbobi da ke cikin duniya ga baki daya ba wanda zai faɗi wannan ga iya dabbobi da ga iya abin da ke cikin ruwa ga baki daya ba wanda zai faɗi wannan saboda ka ilimin su a tattare sai ya zama to gab mutlak kuma ina fata mun gane yawa sannan kuma game da gaibi eh, wato ilmin gaibi shi manzo Allah sallallahu alaihi ya san gaibi ko bai san gaibi ba da yawa mu ahli suna muna cewa manzo Allah bai san gaibi ba wasu kuma suna ce manzo Allah ya san gaibi sai a dinga kawo maka misalai abubuwa da manzo Allah ya ya ba da labarin su wanda suna daga cikin ilmin gaibi sai ka ce ne ya menene bayani za ka yi akan irin wannan abuwa misali a yakin badar manzo Allah tun kafin yaki ya zo ya tabbata labari za a kashe abu jahal a wuri kaza za a kashe umayya bin a wuri kaza za a kashe duka kuma bayan yaki an same su kowa a inda manzo Allah za a kashe shi a nan kuma aka kashe wannan ba ilmin ne bane kowa kuma ne sannan kuma a cikin nasu yakin badar mu ma za mu ce akwai dalili a kan cewa manzala bai san gaibu ba saboda da suka zo yaki badar Manzana ya fara sojoji a wuri ya tsaya wani sahabi sunan shi khaffaf ya zo san manzala ya ce ya kai manzala Allah ne maka wai cewa mu tsaya nan Manzana ce a wallahi kawai ni na ga cewa zan ya da manzala yake to wannan ba wani tsayawa bane da muka tsaya nan za mu ci yaki ba sai aka tunza wuri a cikin nan bai san gaibu inda ya zo ya kamar da cewa ba wani kuma da sai abin ba saboda haka sai yaya za mu yi tauki ba kan wadannan abubuwa sai mu ce manzan Allah bai san gaibu ba kai sai no bimana bai san abin da yake cikin lafin mahfuz ba ina fata magana amma kuma Allah yana sanar da shi sai wani lokaci ta hanyar wahayi wannan kawai shine bai san gaibu ba bimana ya san gaibu ta da komai ya san su a lokacin da yake so ya san su a bisa ganin damansa wannan mutum ba wanda san su ba amma dai kuma Allah yana masa wahayi zai ah, ba manzala ya gaya mana alamomi ta ce kiyama ba ba daga cikin ilimin gaiba bane amma kuma ya gaya mana ko ba ka bane ya gaya mana wasu akwai sabo akwai alamomin gaiba akwai alamomin ta ce kiyama akwai manya akwai kanana ko ba ka bane akwai manya manyan guda goma wanda ba su faru ba za su zo su faru gaba hmm. kuma ilimin gaiba ne saboda haka irin waɗannan yana sani su ne ta hanyar wahayi wannan shine ma'anar aya daga cikin sautin jin inda Allah sun da yake cewa alimul gaiba fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shine masa gaibi kuma baya bayanar da gaibinsa ga kowa illa manirsa ba a face wanda ya yarda da shi min rasuli a nan da yake min nan ya hada da rasul na mala'ika da kuma rasul na dan adam to shi ma mala'ika jibril a san da a san da Allah ya yi masa magana wahayi ya zo da shi zai zo ya gama manzon Allah kaga kafin wahayi ya isa zuwa ga manzon Allah yana cikin ilmin gaibi ko haka wani amma kuma ilmin shahara na gaji bai tun da Allah ya riga sani da shi ya riga ya sani amma kuma ga manzo Allah ilmin gaibi mu mai zuwa bayani Ke sa idan muka kasa gaibi zuwa ga biyu a haka ne zai a wato nasoshin za su mana sauke fahimta wahayi kafin Allah ya sanar da Jibril gaibi mutlaq babu wanda ya san su gabaki da babu wanda ya san ka gabaki da a lokacin da ya sanar da Jibril kafin ka isa zuwa ga manzo Allah ya zama gaibi nisbi dangane da manzo Allah na yi ne san shi ba dangane da jibril ilmin shahada ya riga ya fasa hawa gaba ne har kuma ya zo zuwa ga manzo Allah idan manzo Allah ya samu labari ga manzo Allah ya zama ilmin shahada ga sauran al'umma kafin manzo Allah ya da mu ilmin gaske ba ina fata mun gane yawa wannan shine alimul ghaib wala yuziru ala ghaibihi ahada illa man yutaba min rasuli suna fatan ka saboda ayan tana tabbatar cewa ba wanda ya san gaibi a kwace manzo wanda Allah ya yarda da shi amma kuma shi ma ta hanyar wahayi shi yasa fa yasa a karta yake yace fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rafala yace domin wato sanda za su zo masa da wannan wahayi yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rafala ana sa rafala wato gadi da tsaro sosai mai karfi ta gaba ta gabansa da kuma ta bayansa sanda za su sauka da wahayi ana sa gadi kamar da wani gani eh, bodyguard da ɗanyar haka nan za a yi ma wahayi gadi sosai ta inda aljanu ba za su iya sata kome daga ciki ba yana baka magana wani sun mana fa'ina ya yasu yake zai ne zai da kan ne masala amma mu sai kai ya ba Allah ya san waye kamar da wasu suke yaba manzan Allah su wuce da iyaka su ce wa min ilmuka ilmun lauhi wa eh, eh, ilmun kalami wa lauhi kamar da ya zo a cikin kasu da murda wannan kuskure ne sai mun yi daga cikin ilimin sa ilimin alkalami da allo ma'ana ya san dukkanin abin da ke cikin lawan hadin wannan mu wanda ya san wannan a faɗi Allah saboda mu san girman manzo Allah ko mu san girman Allah har mu ba manzo Allah girman Allah wannan kuskure ne sai sa Allah fasa lake ce da manzo Allah mun ta ce maka la amliku nafsi naf'an wala dharra illa ma sha Allah Allah ya ce ka ce musu ban mallaka ma kaina ba wani abu amfani ko cuta ba a bata abinda Allah ya ce sai ce wallau kuntu a'lamu ghaib da na san gaibi da tattarku min kai da na yawaita alkai kuma mutane su kuma babu wani cuta da zai shafe manzo Allah da ta yake yake uhud ba a yake uhud ba ji maka rauni ba inda ya san cewa zai ji maka rauni a wajen zai je ai ba zai je ba كثيرة ولو كنت أعلم الغيب ما تتكتنا فأنا لو تأثيري وما مطل نفسك ما باب ونسبة للسافين أما قد يتنبع سيئ جورك ما تأثيري فأخواني سيئ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم من الميبا وقوم با أفاتمك من البرجدي وكما من بعد بشارة جمالتا هي غمدة في الإيمان أنا فاتم غالي نعم Sí, sí. wa nu'minu muna kuma yin imani bi anna Allah ya takallam muna imani cewa Allah yana magana bima sha'a yana yana fadin abin da yaso mata sha'a a lokacin da yaso kaifa sha'a yanda yaso dalili akan haka shi ne wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da Musa taklima magana sosai sai kuma mana ya kawo wata aya kuma gaba yake wannan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu a lokacin da Musa ya zo miqatina wa kallamahu rabbuhu sai kuma ubangijinsa yayi masa magana me yasa ya kawo wannan aya ta gaba ya kawo shi ne dan ya tabbatar da cewa Allah shi yayi magana da Musa a san da Musa ya zo miqatina saboda ne akwai waɗanda suke kore maganar Allah suna cewa Allah baya magana suna canza wannan aya ta farko da mun karanta wa kallama Allah Musa taklima su suka karanta wa kallama Allah Musa taklima idan ka karanta wa kallama Allah kama da Allah din ban ma da kama da shi kafa wa kallama Allah sai zama to lafzul jalala shine maf'ul bi haka wanda suka fi cikin larabci zai zama to lafzul da shi ne mafhumi zai zama to wato alfa'il anan sai zama to Musa sai zama to Musa ne ya yi magana da Allah ba Allah ne ya yi magana da Musa ba ina ba za mu gane da haka suke karantawa wa kan kallama Allah Musa ta taklima sai zama to al Musa ne ya yi magana ba Allah ba amma mu muna karantawa wa kan kallama Allah Musa ta taklima Allah ya yi magana da Musa magana sosai to amma hatta masu wannan wannan shirmin idan suka zo kan wannan ayan ba su da mafita kuma saboda Allah ya ce wa walam ma ja'a Musa ne Fatima da Musa ya zo ni Fatima sai ta wa kallama hu rabbuhu sai kan ba yanda za ka yi ka shirya shi annabi dole mu ce ubangiji sa ya yi masa magana shi ka ko ba ba za ya shirya kuma ina fata mu gane to shi yasa ya zo da wannan hali sa'annan kuma aya ta gaba ya ce wa na nadainahu min janibi turin ayman wa qarrabnahu najiya Allah ta wa nadainahu mun kira shi min janibi turil ayman a gefen dutse ta damansa wa karrabahu wa karrabnahu kuma muka kusantar da shi najiya ya zama abokin ganawa mana Allah ya gana da Annabi Musa aqidar ahlus sunna wal jamaa game da magana Allah shine shine muna tabbatarwa Allah da maganarsa Allah yana magana magana kuma da harafi da kalma da sauti yana magana a lokacin da ya so a kuma yadda ya so ina fasa mun yana kuma magana da abin da ya so ba tare da mun kwatanta maganan Allah da maganan halittunsa ba mun riga mun karanta kayi a baya laisa yi mislihi babu wani kamar Allah saboda haka Allah yana magana na fasa mun yana magana kamar da ya dace da girmansa da daukakansa da harafi da kalma da sauti da yaren da yake so ya yi magana da larabci ne alkur'ani kuma mun gani Allah ya yi magana da alkur'ani da harfofin alkur'ani da kalmomin da suke ciki da jumlolin da suke duka a haka Allah ya yi magana da shi. ya yi magana da annabi eh, malaka jibril shi kuma ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gani. ya yi magana da yaren ibraniya ne littafin at-taura yaren annabi Musa kowa ka bane ya yi magana da yaren Aramik shi ne yaren annabi Isa shine littafin al-injil saboda Allah yana magana da yaren da ya ga dama a lokacin da ya ga dama da kuma yadda ya ga dama wadansu suna kore magana Allah suna cewa Allah baya magana da harafi da sauti su a wurin su subhanallah sai su ce maganar Allah kalam ne nafsi su ce ma'anar ka'imun bi nafsi haka suke cewa wani shi ne al ashariya kuma cewa Allah ba maganan yake ba da kalma da harafi a ma'anan ne sun ma da Allah kamar kamar a yau ba magana sun ma bai zai kira ko sun ma da Allah kamar ma'anar kamar malaka jibril yana zuwa ne ya kalli Allah sai ya gano sai ya gane me Allah yake zai faɗa wannan ma'anar kalamun nafsi ne ma'anar kalamun nafsi malaka ba dona ba su bi zuciyarka ko ba ka ba wannan ma'anar kalamun nafsi suke magana Allah kalam na su mana magana ne a zuciyarsa subhanallah sai ka to mala malaka jin yana zuwa ya kalli Allah zai ya gano me yake sai fada sai ya zo kuma ya gama <laughs> ya gama jin wannan ba toyewa bane ga hakkin Allah da girman Allah saboda haka abin da ya dace shi ne ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa ba tare da ka kwatanta shi da nan halittarsa ba shi ka rafa ka huta ba mu sani a ba Allah yake ba amma dai annabi Musa ya ji maganan Allah wannan ji mana wa mu eh, mun kira shi wa qarrabnahu na hijiya mun kusantar da shi kuma mun gana da shi saboda annabi Musa ya ji maganan Allah kuma ya yi magana da Allah ina wata mu gane sannan kuma babu wanda yake iya kididdige maganganun Allah sai da mana ya kawo ayan da ake gaba yace wa nu'minu bi annahu haka kuma muna yin imani da cewa لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ألا نتوى لو كان البحر مدادا ذاته تيكو ذاته تيكو زي زمن مدادا زي زمن كمتا ودا ودا نا ربطا لكلمات ربي نا ربطا كلموني وبنجدنا لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي tekun ta kare kafin magana ubangiji na ya kare duk girman teku inda za a mai da shi kamar tawada ana rubuta mu malamin Allah da sai tekun ya kare magana Allah bai kare ba ina wata mun gane haka kuma a gaba aya ta gaba kuma malai ce yace walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات ربي ما نفذت كلمات الله Allah yace walau anna ma fil ardi min shajaratin da ce abin da ke cikin kasa min shajaratin na itace a ce duk itace da suke cikin kasa da za su koma akulamu su koma kama alkalami su koma kama alkalma wal bahru yamudduhu sai ko kuma ya zama masa tawada ina ga ina ga gane min a sab'atu abhur bayan wannan ke kuma akwai sai kuna guda bakwai kuma a je rizab idan wannan ya kare a zo da wannan Allah ya ce ma na su da kalmatu ba maganar Allah ba za su kare ba sai kuna duk za su kare inna Allah azizun Allah shine madwani hakimun shine mai hikima Sabida haka babu wanda zai iya zai zai iya ya san iyakan maganar Allah babu kuma wanda zai iya kirkire maganar Allah ke sama da yake a gaba yake wa yu'minu bi anna kalimatihi atalu kalimat kan fil asbil akhbar wa ajmal fil ahkam yace kuma muna yin imani cewa kalimomi kalimominsa su ne kalimomi wanda suka fi cika atalu kalimat su ne kalimomi wanda suka fi cika tilkan fil akhbar wajen gaskiya a labarai haka nan kuma ajiyar wa ajiyar fil ahkam haka nan kuma shi ya fi adalci a cikin hukunce ta duk magana da Allah ya yi to gaskiya duk labarin da Allah ya bada to gaskiya ne labarin Allah baya zama ce na ba gani haka nan kuma hukuncin da Allah yake yi duk wani hukuncin Allah adalci ne Allah baya zama sannan kuma yake wasu islam sun ne kuma suka fi kyawo adalci قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ما سوى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ها magana ubangijinka ta cika sirkan a cikin gaskiya wa kuma a cikin hukun kuma da yake wa kala wa man asdaqu min Allah haditha wa lene yake Allah gaskiya a cikin babu wanda yake Allah gaskiya suna ba mu gani ba mu karanta aya ta gaba sai mu tsaya saboda duk ana magana da akan magana Allah sai ce wa nu'minu bi anna al-qur'ani karim kalamullah haka nan kuma muna yin imani cewa al-qur'ani karim kalamullah magana Allah ne kalamullah ta'ala yake ta kallama bihi haqqan Allah yayi magana da shi hakika yayi magana da shi da gaske wa alqahu ila jibril kuma ya jefa shi zuwa ga jibril فنزل به جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي ثم جبريل يسوق هذا شيء حديث هذا رجلوس النبي مقال آه، صلى الله عليه وسلم دليل أكام هذا الشيء قد الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس آه، أنا تقول كشيء نزله روح القدس روحي لتركي شيء يسوق هذا شيء من ربك بالحق دقا أبنجي دقا أبنجي بالحق دقا كيف صوت نهار sannan kuma Allah ce wa innahu latanzilu rabbil alamin Allah ce lallai wannan alqur'ani latanzilu rabbil alamin an saukar da shi ne daga ubangijin halittu nazala bihi ar-ruhul amin ruhi a wato amintaccen ruhi shi ne ya saukar da shi ala qalbika litakuna min al-munzirin ya saukar da shi a bisa ga zuciyarka domin ka kasance daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin da harshen larabci mu'min wanda yake fadda ne saboda haka wannan shine akida ahli sunna wal jamaa game da magana Allah alqur'ani ba halitta bane game da wasu suke imani alqur'ani ba halitta bane alqur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah saboda magana mutum ai sifa daga cikin sifofin sa saboda kamar da jin Allah ba halitta ba kamar da zatin Allah ba halitta bane haka nan maganan sa ba halitta bane sifa ne daga cikin sifofin sa kuma yana magana ne kamar da ya dace da girmansa da daukakarsa saboda alkur'ani magana Allah ne Allah ya yi magana da wannan alkur'ani da harafinsa da kalmansa da jumlansa da kuma sauti ina fata mun gane yawa wannan kuma wannan shine uh, a cikin ahlus sunna wal jama'a kamar da magana Allah za mu sana insha Allah sai mu daga abin da ya kuma daukakan Allah a ga uh, al'arajinsa abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu inda kuma muka kuskure Allah ya yafi mana Allah ya fara mana fahimta da akwai tambaya daya ko biyu sai fara amsa kuma tambaya wa alaikum salam na'am aljanu Thank you. da ake samun su aljaniyar abinda suke yi shine dautan juna suke akan kafadansu su haura har zuwa sama su shiga cikin sama ta farko su saurari maganganu da malafi suke yi Allah kwanar wata'ala yana sanar da mala'iku abubuwan da za su gudana a cikin duniya su kuma mala'iku suna tattauna waɗannan abubuwa a su saboda aka aljannu sai su dauki kansu su haura har zuwa sama su saurari maganganun da mala'iku suke yi daga wurin da suke samun labari akan abubuwan da za su faru a duniya ina fata mun gane idan suka zo kuma sai su zo su gama a ah, boka da su waɗanda suke mu'amala da su da su a da sun kasance suna samu wannan labari ne a take babu wani tsaro suna daukan kansu su hau su a sama su saurari magana amma kuma tun da Allah fana tsara ya turo manzo a sallallahu alaihi sai kuma aka toshe hanya sai zama to ba yadda za a yi su samu wani labari amma kuma duk da haka suna sato labari kafin mala'iku su gane su idan mala'iku suka gane su sai su jefe su da taurari sama sai a halakar da su amma kuma kafin a halakar da su eh, wasu sukan samu wani labari sai da manzara sa sallam yake cewa suna samu labari labarin ke na abin da zai faru a nan duniya amma kuma da suka samu labari guda sai sun hada da kariya guda dari a kai sai sun da shi da kariya guda dari shi yasa idan boka ya bar labari ba kullum bane yake bar labari akan abu kuma ya zama gaskiya ko ba haka zai ba da labari so da yawa ya zama so ba haka bane amma kuma yakan dace wani lokaci idan aka samu gaskiya daga cikin abubuwan da aljanun suka kawo maka. ina ba samun gane saboda ga suna amfani ne da aljamin kuma ga yadda aljanun suke yi shi yasa mun zama kawai ya hana mu zuwa wurin boka saboda mai a shari'a wato ka'idar shari'a ne duk wani abin da ya zama to cutar da ke ciki ya rinjaye alheri da ke ciki to ba a so mutum ya kusance shi ko ba ka wani sai da Allah subhanahu ta'ala ya haramta mana giya ba ya ce mana eh, akwai amfani a cikin ba kuma akwai cuta a ciki amma kuma sai ya ce cutar ya fi amfani yawa to haka nan kuma za ka iya samu labarin gaskiya a wurin jeri al'amma aljani amma kuma abun da zai biyo baya na cuta na rasa imaninka na rasa akidanka na kuma samu labarai na karya sun fi yawa akan gaskiyar da kuke samu to shi yasa kuma shari'a ta hana mu zuwa wurin Saya mahu orang buka mata muamalah. Kalau ada, Apa tu kata mak? Idam bapak mana kalau mak mandi cerita ada ila anda harus cerita. Selamat malam selamat malam.